me matsalar kana mantawa ne matsalan ai tambayar ne nake so in ji me kake tambaya bal sa'alta بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله أي مجانا شيء هاي حديثي من محل شاهد ذاك تقوم مجانا منيني بيمين الجموس أي kayi abin da kai amma la ilaha illahu ya gafarta maka nan zaka karanta sama zai baka wanda ke cikin nan eh, sama daga inda aka ce mutum ne mai gafara ba daga wali yastaghfiru lahu yastaghfiru laha ba ko daga nan har karshe karshe ya kawo hujja akan wannan zai ne mai gafara ce sai dai Allah zai gafarta maka saboda kana da ikhlasi ka daina gandan karatu musamman hadisi in ka karanta hadisi kafin nan sai ka karanta wani hadisin bayanin a gaba yake wani hadisin bayanin a baya yake kamar irin shi shi ga mai muksa sai ya gama bayanin sai kawo hadisin halu shahi eh? A to annabi zai ga an zo an kawo masa kasa ɗin ne. Suna kawo masa matsala a dole ya masa bayani. Kafi ba da amsa. الحلف بالاصنام الان سوادك ماك قال المصنف وان قصد بك العزى التعظيم فكفر اذا متيدن اذا عزى دنيا غير ماوا تويا كافر سا اذا حلف المكلف بغير الله تعالى كان يحلف بالعزى واللات أو بأي معبود من دون الله أو أن يحلف بالأنبياء والصالحين كالمسيح والعزيز وقصد بيمينه تعظيم المحلوف به girmama شي abin da من حيث كونه معبودا فهل فهلف هذا كفر لأن هذا النوع من التعذيب إذن وانا جرم وها على الأبو خاص بالله تعالى ولا يجوز شرعا إشراق غيره معه في الألوهية تقبل يا Na'am. Eh. Uh, Uzairu. Eh, rantsuwa da shi, Uzairu ne binullah ba suna rantsuwa da Yesu ba. Rantsuwa da Yesu ko rantsuwa da Uzairu. Eh? Ina yake to ban eh, daga ina. layi biyu ko na da na juya ne eh to wal uzaizu ko haba kuma kwa fara wannan ku ce da su fi a ne dama wani wurin aka aje shi ne ya aje bawon ɗin a nan sai ka ɗauka gasa shi a jaka zai amfani a gaba ko ka ba isa mai masa shi zai ajiye? ka zo da abin nan ka zo da albakashin ka sai ka yanke ba umbi shi kana a ina nake yanzu na an juya ko wa amma law lam yaqsid al halifa ta haula al bihi da mai rantsuwan nan bayaniyan girmama waɗanda ya rantse da su ɗin nan ba fa huwa haramu fil asnami ittifaqan sai dai nan kaga ni yanzu zai wahala galibanin mutane masu zuwa irin wajen wa'ina ai suna ganin girman su wa haramun fil asnami ittifaqan wa la khilafu fil anbiya'i wa kullu mu'azzamin shar'an وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه والله فليقل لا إله إلا الله جدد باع بمبوتا وانغسكي سي الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك ثم يشاسا فليتصدق بشيء ya yi kaffara bayan ya tuba ya sadaukar da wani abu. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله لا تحلفوا بآبائكم ولا بالتواجيف يا إشمو هم هم ايه bai ba rantsuwa aka ce ba a ce yi sadaka yauwa hadisi ne yi. ba shi yi wa babin ba ɗari